Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Baba Yakub Makeri. Sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Laraba 14 ga watan Disamba na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Baba Yakubu da kanin labarai. To baballe a jiya talata masu shigar da kara a nan Amurka sun sanar da tuhume-tuhume akan wasu 'yan kasar Rasha biyar da Amurkawa biyu da ake zargin su da gudanar da wata hanyar sadarwa don samun muhimman fasahohi da harsashe na Amurka zuwa ga Rasha. Amurka tana shirin aika wasu makaman tsaron sararin sama da kasar Ukraine domin kakkaɓo makaman Rasha masu linzami wata shawarar da za a sanar a cikin wannan makon. na kwallaye biyu da dan wasan gaban argentina julian alvarez da kwallo daya da messi ya zira ta bugun fanalici a ya baiwa argentina nasara da ci uku da nema akan croatia kanin labaran kenan a cikin shirin namu ne za ku ji cewa a yau laraba shugaban jamhuriyar niger muhammad bazum zai gana da shugaban amurka joe biden to kome shugaban ke fatan gaya masa idan sun haɗu ya za ni ce mishi ya ci gaba da wannan kokarin jiya suka ba mu jirgi sai santrant eh, na daukan sojawa sun riga sun ba mu wannan jirgin to irin wannan jirgin eh, kudi gare su tsada gare su kamar kudin mu miliyar miliyar zai zarce miliyar talatin kowanne bayan nan kuma muna tafa da hira ta musamman da shugaban hukumar bincike da bunƙasa harkokin sararin samaniya ta najeriya dr halilu ahmad shaba kan babban taron amurka da shugabannin afirka na kuma zo wannan taro ne domin akwai gabatar da ayyuka a guraren kimiyya da fasaha so wannan taron muna so ne mu gani yadda za mu yi mu haɗa hannu mu samu ci gaba ga najeriya kuma ga duniya baki daya kamar kowace ranar laraba murtala faruku sanyin na zai shigo da shirin baki mai yanka wuya amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya tukunna Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma kiri. A jiya talata masu shigar da kara a na Amurka sun sanar da tuhume-tuhume akan wasu 'yan kasar Rasha biyar da Amurkawa biyu da ake zargin su da gudanar da wata hanyar sadarwa don samun wasu muhimman fasahohi da harsashe na Amurka ga Rasha an zargi wata wannan hanyar sadarwa ne da ake kira saniya da sayi da kuma aika kayan fasahohi na soja na miliyoyin dala daga amurka zuwa rasha tun akalla shekarar 2017 a cewar wata takarda mai shafi goma 16 da ke zargin su da aikata laifi wanda aka bayyana a jiya talata wasu kamfanoni guda biyu da ke zaune a moscow ne ke gudanar da wannan hanyar sadarwar karkashin umarnin hukumar tattara bayanan sirrin kasar rasha kamfanonin su ne sarniya engineering da sarta llc ma'aikatar bitar malin amurka da harkokin kasuwanci ta ɗora takunkumai akan kamfanonin guda biyu bayan mamayar da rasha ta kai akan ukraine a ranar 24 ga watan fabrairu wasu manyan jami'an ma'aikatar shari'a da hukumar binciken manyan laifuka ta fbi su ne suka sanar da waɗannan tuhume-tuhumen a hali da ake ce kuma amurka tana shirin aika wasu makaman tsaron sararin sama ga kasar ukraine domin kakkaɓo makaman rasha masu linzami wata shawarar da za a iya sanar da ita a cikin wannan mako a cewar wani babban jami'in tsaron amurka da wani jami'i na biyu suna faɗa wa muryar amurka a jiya talata jami'an biyu sun nemi a saka su saboda ba a riga an sanar da wannan shawara a hukumanci ba an dai fara ba da rahoton wannan shawarar ne akan cnn ukraine ta nemi gudunmuwar makaman tsaro na sararin sama daga kawayenta na yammacin duniya ciki har da samfurin patriot da amurka ta kera yayin da rasha take kai hare-hare a kan muhimman da makamai masu linzami da kuma sabbin jirage marasa matuka da ta sayi daga kasar iran da ke auna muhimman abubuwan more rayuwar fararen hula ciki har da katse wutar lantarki da ake bukata domin samar da ɗumi ga ɗimbin mutane yayin da ake ƙara shiga lokacin sanyi labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc 'yan sandan indiya sun ce suna shirin gurfanar da wani mutum da ya kirkiri wata manhaja ya kafe hotuna da bayanai na sama da matan musulmi tamanin yana gwajin su a yanar gizo a ranar lahadi ne dai 'yan sandan dalhi suka sanar da batun bayan da karamin gwamnan dalhi kumar vinay sakzen ya ba da izinin ci gaba da shari'ar takur mai shekaru 25 a kotu da shafinsa na twitter takur ya kirkiri wata manhaja da kowa ke iya shiga inda ya mata suna Sully Dills wanda ya dora ta a kan dandalin yanar gizo ta GitHub a watan Yulin shekarar 2021 inda yake sayarwa da kuma gwanjin matan musulmin. Kalmar Suli a cikin yaren Hindi kalma ce ta wulakanci wanda kungiyoyin Hindu da dama sukan yi amfani da ita a wasu lokuta idan suna son su ci zarafin matan musulmi. An jima kaɗan baba Yakubu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Shugaban jamhuriyar Nijar Muhammad Bazum ya ce, ba wai duka kasashen Afirka ne za su shiga cikin ƙungiyar G20 ba, amma ƙasar Afirka ta kudu tana cikin G20. Ya ce shawarar da shugaba Joe Biden ya bayar kawai, ya ce ƙungiyar haɗin kan Afirka za ta wakilci duka ƙasashen Afirka gaba ɗaya. A hirar shi da murya Amurka, shugaban jamhuriyar Nijar ya ce, abu biyu ne yasa china ta mamaye harkokin kasuwanci a afirka ko riga kun haɗu da shugaba Biden ko za ku haɗu da shi ah, ba mu haɗu ba in kun haɗu da mi za ka tafi wurin shi da eh, za ni ce mishi ya ci gaba da wannan kokarin jiya suka ba mu jirgi sai santrant eh, na ɗaukan sojawa sun riga sun ba mu wannan ah. jirgin to irin wannan jirgin eh, kuɗi gare su tsada gare su kaman kuɗin mu miliyar miliyar mm. zai zarce miliyar talatin kowanne. An ce shugaba Biden a wurin taron na naku zai nemi kasashen Afirka dukkan su hamsin da wani abu su zo su shiga cikin G20 kungiyar G20 ta kasashen duniya domin kamar Amurka na ganin ta haka za ta fi samun ba da tallafi. Me ra'ayinka game da wannan shawara? Ba duka kasashen mu ba za su shiga G20 amma. Eh, Niger za ta shiga? A'a babu wata kasa da za ta shiga dama South Africa tana cikin G20 shawarar da shi ya kawo ita ce nan kungiya uh, tamu ta haɗin gwiwa afirka mm. uh, cewa da union african ita ce za ta wakilce mu mu duka gaba daya nan gaba banda south africa wanda ta riga tana ciki haka to um, maganar kasuwanci nan da muke kasan china ta riga ta mamaye harkokin kasa me yasa china ta fi sauran kasashe samun nasarar hada dangantaka kasuwanci da kasashen afirka fiye da kasashe irin wannan neman abubuwa ne suka sa uh, china tana da kamfanin na kasa mallakan kasa china ita da kanta Eh, america ba ta da irin wannan kamfanoni na daya na biyu kuma eh, kamfanoni na china ba sa tsoron afirka ba sa dadi-dadi su shi afirka ba su da kallo irin da su kamfani na kasashen turai hmm. suke da shi gare mu su wannan kamfanoni na kasashen turai suna kallon afirka kamar kasashe inda akwai matsaloli da yawa inda kuma ba a iya aje a yi haraka ta kasuwanci a ci nasara alhali ko suna kuskure amma excellency suna cewa china tana samun shiga afirka don tana bin halayen 'yan afirka na ba da cin hanci da rashawa da sauransu ta samu abin da take so ta da haka mm, ban ni tsammanin wacce wannan ce babbar hujja abin da ni na sani shine mm. eh, kamfani na china inda ana tsammanin akwai hatsari suna zawa saboda eh, suna so su mamaye kasa kasan da baya suke Eh, wa'ancan sun rigaye su a da amma yanzu da yake suna so su kai su cin musu eh, wato akwai hadarin da su suke iya su tunkara wayanda wayannan kuma ba sa yin shi su yan cana kenan yan cana mm. eh, mu yi maganar gana ta'addanci nan da ake karbar da kai na sojojin faransa na barkani din nan na san ya jawo cece kuce da yawa musamman ganin cewa akwai wasu kasashe kamar su mali da burkina faso da ke ja in ja da irin wannan matsayi da amfani da irin wannan sojoji na san kwanan baya na ji kamar ka fara bayani game da a dalilin da yasa ka karbi irin wannan sojoji amma baka ganin wannan yana nuna cewa Niger eh, ta dogara kwarai akan Faransa kan abubuwan take so har da fada da ta'addanci eh, to su 'yan mali da suka ce ba sa son 'yan faransa sojin haya na rasha suka je suka ɗauka suka kawo in lalle su ba sa son eh, sojin na kasashen waje bai kamata ba su je su nemi sojan haya sojan mm. haya ba su da daraja kuma su suke biya su mu sojawa na turawa da suke kasan mu ba mu ba su dala ko guda suke tallafa mu suke kawo mu kuma muna da alaka tsakanin kasa da kasa mm. da faransa da amerika muna cikin yanayin da mu da kanmu ba mu iya mu kare kanmu mu kuma ba irin mutanen da za su mushe mu hidda kudin nijar mu ba da mu kawo sojan haya su yi aiki inda ya kamata mu mu yi shi kenan mun kawo sojawa kuma muna ma'amala da su suna aikinsu mm. kuma yau ka duba da mali ba ɗaya ba ne yau a nijar mm. alhamdulillahi eh, mun rike ƙasanmu mun rike mutuncinmu mun kare ƙasanmu amma mali kasa ta kubce mata tana hannun 'yan tawaye yau kashi biyu cikin uku ba su hannunta hiye da haka ma ba su hannunta baka ganin wannan nijar shugaban jamhuriyar nijar muhammad bazum kenan a hirar shi da aliyu mustapha sokoto ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ga baba yakubu ya dawo da labaran duniya kashi na biyu ana ci gaba da zanga-zangar adawar gwamnati a iran ma'aikatar shari'ar kasar da jami'an tsaro suna kara matsin lamba ga lauyoyi da suka yi alkawarin kare masu zanga-zangar tun lokacin da aka fara zanga-zangar a fadin kasar iran a cikin watan satumba yan raji sun ce an kama akalla lauyoyin kare haƙƙin ɗan adam goma sha shida a fadin kasar ciki har da wasu guda hudu daga lardin azerbaijan da ke gabashin kasar majiyoyin yankin sun ce lauyoyin turkawa na azerbaijan suna kara fuskantar matsin lamba daga gwamnati saboda sukar hukumomi akan murkushe masu zanga-zanga da kuma taimakawa masu adawar wato da gwamnatin da aka kama su akwai zargin ana gudanar da binciken kwakwafa akan rashin kungiyar lauyoyi na lardin azerbaijan wata majiya a cikin kasar da take da masaniya ga batun lauyoyin ta faɗa wa murya amurka cewa a cikin 'yan kwanakin nan lauyoyi guda hudu da ke aiki a tabriz babban cibiyar al'umman turkiya da ke azerbaijan da ke arewa maso yammacin kasar a iran an yanke musu hukuncin zaman gidan yari kana an haramta musu ficewa daga kasar majiyar da ta yarda ta yi magana a naɗi muryarta a kan hukuncin da aka yankin saboda tsoron martani daga gwamnati ta ce gwamnati ta buɗe wasu takardu a kan ladabtar da sama da lauyoyi hamsin da ke aiki ƙarƙashin rashin ƙungiyar lauyoyin a ƙarshe kwallaye biyu da ɗan wasan gaba na argentina julian alvarez da kwallo ɗaya da messi ya ci ta bugun fanariti ya baiwa argentina nasara da ci uku da nema kan croatia wacce ta zo ta biyu a gasar cin kofin duniya a shekarar 1900 a shekarar 2018 a wasan kusa da na karshe da suka yi a jiya talata inda argentina ta raba za ta raba rana da wanda zai yi nasara tsakanin faransa da morocco wanda za su yi wasansu a yau a wasan karshe a ranar lahadi messi ne ya fara zira kwallo a daidai minti 34 a wasan bayan da golan croatia dominic livakovic ya kade alvarez wanda ya tunkaro tsakanin wato 'yan wasan baya guda biyu bayan minti biyar alvarez ya sake saka wani kwallo wanda ya bari nasarar argentina ya kankama kama A gaida Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To har yanzu dai muna kan batun babban taron Amurka da shugabannin Afirka. Shugaban hukumar bincike da bunƙasa harkokin sararin samaniya ta Najeriya, Nasarda, Dr. Halilu Ahmad Shaba, ya ce ya zo wannan taron ne domin akwai gabatar da ayyuka a guraren kimiyya da fasaha kuma wannan taron suna son su gani yadda za su yi a haɗa hannu a samu ci gaba a najeriya da duniya baki ɗaya a hirar shi da murya amurka shugaban hukumar nasrada ya ce irin wannan taro zai taimaka a samu haɗaka wanda a kimiyya da fasaha ba za ka iya yin abu kai kaɗai ba na kuma zo wannan taro ne domin akwai gabatar da ayyuka a guraren kimiyya da fasaha so wannan taron muna so ne mu gani yadda za mu yi mu haɗa hannu mu samu ci gaba ga najeriya kuma ga duniya ga baki daya to akwai waɗanda suke tunanin cewa akan yi taruka irin haka akwai ma masu ganin cewan ƙasashen da suka taso da suke gayyatar kasashe kamar afirka din nan su halarci irin waɗannan taruka suna yi ne domin neman cimma waɗansu gurori ko kuma muradu nasu ya kake ganin wannan taro zai tasiri musamman ga ɓangaren da kake aiki to masha Allah eh, wani lokaci eh, yadda mutane ke korafi eh, suna iya kasancewa wai abin da suke duba daban amma mu da muke cikin kimiyya da fasaha muna kallon shi daban ne domin so da yawa idan aka yi wannan abun sai an samu haɗaka wani yana wani abu a wani guri in ba ka duba ka ga abin da yake yi ba sannan kai ma ka sa tunanin ka za ka iya yi ko kuma kai ga abin da kake a ingiza maka don ku gwada ku gani ya za ku yi ku haɓaka wannan abun so haɗaka muke duba a ko menene to a kimiyya da fasaha ba za ka iya yi kai kadai ba to mu kuma a kasashen afirka ba ma sa kuɗi a cikin bincike na wajajen kimiyya da fasaha to wayanda kuma suka kashe kudinsu za mu duba mu ga me suka yi in ya so mu ma sai mu gaya ya za mu yi mu cin masu amfanin zuwa irin wannan taron kenan to duk da yake dai yanzu haka muke shigowa wannan zaure ba a riga an fara taron ba dai gadan-gadan kamar yadda ya kamata kasancewa ana bin tsarin matakan da za a ɗauka kafin shiga taron na kawo yanzu menene za ka iya cewa game da shirin taron waɗanda suka halatta da kuma inda muke a halin yanzu eh, to gaskiya abin da zai baka sha'awa shine hadda kasashen afirka da ba su da yawa suna nan wayanda suke da suna nan wayanda suka ci gaba cikin afirka din suna nan wasu abin da zaki gani shine ah, abin mamaki shine mu ma cikin afirka mun kasa haɗa kawunanmu amma idan mutanen nan suka ce mana mu haɗa kai sai kiga wani abu ya fito ciki sai kiga kowa yana kokarin ya haɗa kai da da mutane yanzu muna duban irin matakan tsaro da suka sani na shiga gurin nan wanda yake ko ba komai ma abin dubawa ne idan mu ma muna neman mu ƙara tsaro gurin da muke a cikin afirka domin guri ne komai an tsara shi na ɗaya sai kayan registration kana sauka ga katinka daga katin nan naka komai a kanka an riga an sani to sai dai ka je kai covid test ka nima yadda za ka yi ka shiga ka fara taro to abin da yake so da yawa in ka fita za ka gani wani abu na wanda yake kai ba ka yi kuma kana bukatan wannan abu ya kamata ka koya ga yadda ake wannan shirin yawancin kuma wanda suka zo kowa yana kokari ga waye zai magana da yadda za su samu su haɗa kai a can afirka muga ya za mu yi ah, mu samu hanyoyin fidda afirka a irin matsalolin da take ciki shugabannin kasashen nahiyar afirka ah, kusan galibinsu suna wannan taro sun riga sun ma iso akwai kuma matansu su ma da za su gana da ita uwar gidan shugaban ƙasa amurka jill biden kadara suna sauraron ka wace shawara za ka basu menene za ka so ka ga shugabannin nan sun yi ko kuma sun nema ana Eh to ah, masha Allah abinda muke tunani shine ah, na ɗaya muna roƙon cewa eh, shugabanninmu mu duba tare mu zauna mu yi magana yadda muka taru nan haka ana maganar kimiyya da fasaha mu ma mu samu gurbin da za mu iya magana da shugabanninmu akan kimiyya da fasaha domin a afirka so da yawa ana maganar cewa za a kara a cikin budget kasafin kuɗi za a karawa kimiyya da fasaha amma kin ga domin abubuwan da ke matsalolin da ke fuskantar mu afirka ba ka iya daukar duka bajet din ko kuma kasafin kuɗi ka baiwa kimiyya da fasaha to mu abu guda ne in eh, shugabannin mu suka haɗu da wayannan mutanen muna so mu samu kwakwaran haɗaka tare da su wanda zai fara daga lokacin da suka fara bincike zuwa sa'ad da suka kare. shugaban hukumar bincike da bunƙasa harkokin sararin samaniya ta najeriya dr halilu ahmad shaba kenan a hira shi da alheri grace abdu yanzu kuma ga shirinmu na gaba baki mai yanka wuya. Ɗan takarar shugabancin Najeriya a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar NNPP Rabi'u Musa Kwankwaso ya gana da jami'ai da wasu al'ummomi a ƙasar Amurka. jama'a assalamu alaikum tsohon gwamnan jihar kano da ke arewacin najeriya rabiu musa kwankwaso wanda yanzu haka yake takarar shugaban kasa a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar nnpp ya kai wata ziyara a ƙasar amurka inda ya gana da shugabanni da kuma wasu al'ummomi a ƙasar a cigaba da fafutuka da shirye-shiryen tunkarar babban zaben najeriya na shekara ta 2023 mai zuwa a tattaunawar su da muhammad hafiz baballe kwankwaso ya yi bayanin makasudin ziyarar da abin da ta kunsa da kuma irin damar da yake ganin yana da ita na lashe zaben shugaban ƙasa. mushi mitin din dai kashi-kashi ne a gurare daban-daban akwai wannan gurin da ake cewa farin gida white house kenan inda shugaban kasa yake kuma lokacin da muka zo ma muka yi sa'a shugaban na faranshi shi ma yana nan a cikin wannan gida kuma bayan wannan mun tattauna da shugabanni na sassa daban-daban a wajen wannan gida kuma duka dai akan abin da yake ya shafi harkokin da suka shafi mulki da abin da yake ya shafi tsaro da abin da yake ya shafi harkokin ilimi da sauran abubuwa dai waɗanda suke muhimmai musamman kuma yadda ake sa ran za a yi zaɓe lafiya a gama lafiya wanda ita zaɓe a ba shi a zauna kamar yadda aka yi canjin gwamnati shekara ta dubu biyu da goma sha biyar a Najeriya. Wannan an tattauna kuma sun ba da alkawarin nan a Amurka za su ba da gudunmawa musamman a wajen hukumar zaɓe da sauran ƙungiyoyi masu zaman kansu a nan a Najeriya. wanda kuma dukkanin shawarwari da ya kamata a basu yadda za a yi zaben lafiya a gama lafiya bisa ga fahimtar mu duka an basu saboda haka an yi mitin mai kyan gaske kuma dama ce da muka samu muka basu kundin tsarin da muka yi na wanda za mu yi wa jama'a aiki a wannan ƙasa. mun nuna musu gurin da muka yi tsari na harkar ilimi wanda muke sa da yin Allah ya yarda babu wani ɗan talaka a Najeriya a lokacinmu da zai kasa samun wata shiga wata makaranta tun daga makarantar firamare har sakandare hatta gaba da sakandare wato jami'a kenan ko polytechnic ko college of education a wannan kasa don babansa ba shi da hali mun nuna musu tsare-tsaren da muke da shi na tsaro da kuma inda za mu yi ma gyara hanyoyinmu na najeriya kamfanoni za mu ɗauka da na wajen musamman kuma namu na gida za mu harhaɗa su mu tsara su mu sama musu shugabanci na kwarai ko ba su hanyoyi waɗanda za su yi aiki kuma ah, ya kasance ana samun hanyoyi na zamani na biyan irin waɗannan kuɗaɗe ah, a tita ce wannan hanya da yadda za mu kare abubuwa namu irin gidan man nan da ake ta kwashewa mun nuna musu da kafin wannan rigingimu su tashi muna fitar da man gangan mai miliyan biyu da dubu ɗari biyu amma yanzu mun koma kusan miliyan ɗaya da kira ke haɗa haka ba mun nuna musu wannan tsari da muka fito da shi na wad wad a najeriya muna da wad dubu takwas da ɗari takwas da tara A kamar yadda inec ta gaya mana kuma dukkaninsu za mu kafa ƙungiyar mutane kwamiti na mutum goma sha ɗaya tun daga sarkin gari da babban liman ko babban pasto ko shugaba dai na kirista wanda fi girma a wannan guri da zuwa irin shugabanni na bangarori daban-daban muna son kowa ya bada haɗin kai da goyon baya domin a samu nasara. To yauwa akwai masu hasashe sun yi hasashen cewa a cikin 'yan takarkarin da ake da su ana ganin babu wanda zai samu kaso 25 a duka wato kamar yadda hukumar zaɓe ta tsara na cewa sai ka samu kaso 25 na jihohi 24 wato biyu bisa uku sannan kuma ka samu yawan ƙuri'u sannan za ka lashe zaɓe sun yi hasashen cewa suna ganin babu wanda zai kai gaci har sai an tafi zagaye na biyu ko akwai wani shiri na yin haɗin gwiwa da wata jam'iyya a cikin waɗannan manyan jam'iyyu da suke takara? To haka dai INEC take faɗa kuma haka ma waɗansu mutane suke faɗa kuma mu muna jin su kuma ko haka muka tsaya mu mun kai ga nasara. Girman kan PDP da girman kan APC har aka zo yanzu ana cewa da su ba wanda zai iya cin zaɓe kai tsaye to mun kaga a NNPP mun yi nasara kenan sai mu gode wa Allah. kuma mu a jam'iyyar nnpp za mu iya yarda da su a yau amma in allah ya yarda ka rubuta kuma na fatan jama'a su rubuta irin yadda muke samun ci gaba kullum muna samun nasara saboda kullum su rushewa suke yi saboda shekarun nan goma sha shida da suka yi na pdp da shekara takwas din nan na apc shekara ashirin da hudu wannan shekaru su ne manya-manyan matsalolin najeriya da muka ciki a halin yanzu saboda haka kullum kwanan duniya kasa suke yi kullum kwanan duniya nasara muke samu saboda haka muna sa rayin allah da a cikin watannin nan kusan uku daga nan zuwa ashirin da biyar ga watan biyu in allah ya yarda za ka ce na faɗa maka wannan jama'iyya ta mu ta nnpp wacce take kwata-kwata yanzu shekarar ta muka iya cewa takwas amin watanta takwas amma yanzu gashi ta zo kafaɗa da kafaɗa da wa'annan tsofaffin da suka ruguza mana ƙasa to saboda haka mun gode wa Allah da ma INEC ma ta yadda cewar mun kawo wannan ƙwarin mun kawo wannan nasara din saboda haka amma ina son tabbatar maka da cewa mu a mu fa NNPP muna ganin Allah ya yarda bugun zaɓe ɗaya za a yi NNPP za ta ci zaɓe a ƙasar nan domin mu ne da matasa mu ne muke da mutane masu cin halaliyar kansu tun daga kan Uh, 'yan uh, a daidaita sahu zuwa makanikai zuwa manoma zuwa masu kama kifi zuwa dukkanin wani wanda yake cin halaliyar kansa da mutumin da yake son a canja ƙasan nan ta zama ta zama ƙasa wacce talaka zai kwana a gidansa zai kwana cikin farin ciki zai tafi ya je ya tura 'ya'yansa makaranta matarsa ta je asibiti ta haihu kyauta ta samu nutsuwa mutum ya samu rayuwa mai kyau ya yi addininsa kowane addini yake wannan yana tsarin sai na magana NNPP amma wannan jama'i guda biyu mu a gurin mu magana ce daya kana so ka ci gaba da abin da ake a halin yanzu eh to ka zaɓe su daya daga ciki kana so a kawo canji a kawo gyara a ƙasar nan abubuwa su kyau to ka zaɓi NNPP to kuma kullum kwanan duniya tun suna maganar da jama'iyyar rana a Kano take suka zo suna cewa tana arewa maso yamma sun zo suna cewa tana arewa yanzu sun yarda kowace lungu a ƙasar nan a kudu saboda mun je kudu mun gani yan kudu sun zo sun gaya mana abubuwan nan ya karbu yadda ya kamata kuma magana ce ta talakan kasan nan kuma shi talakan kasan nan musamman a arewa ba talaka ne wanda yake zuwa dauki karatu a gurin wani ko yake neman wani izinin wani ko yake zuwa wani mitin ake taro ake magana ce lokaci za su zauna cikin yarda Allah su zaba abin da ya mafita kuma yanzu mafita ta zo ita ce wannan jama'iyya ta yani NPP. yanzu nan ma muka dawo daga lagos mun je taro na arise town hall mun zauna an yi mitin an yi muhawara daya daga ciki bai je ba dama ko mun san ba zai je ba saboda ba na ma zai iya yin wannan taron wanda ma suka je din to duka gashi nan ne dai kowa jikinsa ya sanyi sun san cewar allah yarda shekara ta dubu biyu da ashirin da uku 'yan najeriya za su fito kwansu da kwarkwatarsu su zaɓi jama'iyyar nnpp su kansu wannan jama'iyyu guda biyu ka tambaye su ne suke takama sai su ce kuɗi kuɗi su masu kuɗi ne har waɗansu mutane waɗanda suke marasa kishi sai ka gansu mutum ya fito ya ɗan karɓi 'yan kuɗinsa sai ka yana cewa ai ko kwankwasa bai da kuɗi ko wane ne ba a yi kaza ba. saboda karancin lokaci a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku kashi na uku na bitar muhimman abubuwan da suka wakana a siyasance a wannan shekara ta 2022 mai bankwana. Yanzu kama madadin Muhammad Hafiz Baballe da kuma Jumbi Hamza da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka. To madalla a gaida Murtala Faruk Sanyin na To masu sauraro ba za mu samu kawo muku labarai a takaice ba, amma da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin karfe takwas agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi, wato karfe bakwai kenan agogon GMT da Ghana za ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba ko Makeri da yake na gabatarwa sai kuma Jumbe Hamza da ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.